إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسن منا نم مسجد أبي هريرة مسجد الكتاب والسنة على منهج السلفية a unguwar tashan dan fulani garin biyu jihar borno yau muna daren talata a daren talata daren goma sha ɗaya ga watan hudu watan rabi'u nisani rabi'u nisani aina doktor ta'al wana ta'al wana اليوم ليس هناك شرح بلغة العربية إن شاء الله إلا لغتهم sha ɗaya ga watan hudu watan rabi'u nisani hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku ya zo daidai da na boko muna daren sha shida ga watar sha ɗaya watar novemba miladiyar shekara 2021 wannan kwanan watar shine ranar farko na karatunmu na sabon littafinmu nan mai suna ɗalibar ilmi ɗalibal ilmi ko ɗalibar ilmi a ah, كيف تحفظ كيف تقرأ كيف تفهم لسنكو مالا زي زومي نالي تابن لما سو كلمه او اونلاين با يا طالب العلم كيف تحفظ كيف تقرأ كيف تفهم واللفر الشيخ دكتور عبد العزيز ابن محمد بن عبد الله الصدحان معنى سنة للتابي يا طالب العلم يا طالب العلم كيف تحفظ يا ذاك كيا يا ذاك حدثه كيف تقرأ يا ذاك إيا كراتو كيف تفهم يا ذاك رقى فهمتر كراتو كذا za a baka wannan yaya za ka yi a matsayinka na ɗalibin ilimi ka samu ka riga hadda na ilimin shari'a ko ilimin zamani don wannan shawarwari ne akan dukkan ilimi sai na biyu kaifa takra ya za ka iya karatu sai kaifa ya yaya za ka riga fahimta in ba ka fahimta ba a nan ya tsaya ba wayaliya ɗalibul ilmi baina tartibi wal fawdawiyya ɗalibin ilimi tsakanin jerantawa da kankamba a nan zai saita ɗalibin ilimi tsakanin jerantawa abu ya tafi mai kyau da kankamba wannan littafi yana da muhimmanci kwarai da gaske yana da shafuka da shida har da fihiris nasa abinda littafin nan ya kunsa zan duba fihiris kafin mu dawo a fihiris shafi na casa'in da biyu ya yi bayani ya ƙalibar ilimi to ya ka maka umurin mutarika labudda li talibin ilimi min hafi jami'i turki tafsili hilil ilimi ga wani al'amurra wanda ake tarayya wanda zai karanci ƙwar'ani ne hadisi ne fiƙihu ne tafsiri ne kaza ne ilimin boko ne ilimin kaza ga wasu abubuwa duk wani fil da za karanta a duniya to dole ne sai ka wasu abubuwa goma sha biyar na farko akwai addu'a na biyu akwai ikhlasu na uku akwai nisantar sabo ko boko za ka yi ka zo ɗan iska ba za ka iya ba sannan kuma na hudu karanta tarihin malamai na biyar karanta wasu littattafai da suke bayani akan ladubban neman ilimi na shida zama na musamman don hadda da fahimta na bakwai yatsi da zuciya kuma karka yanke tsammani sannan kuma na takwas ka jeranta lokuta karka zanto lokutan ga kara zube ka tsara lokaci kaza za ka yi kaza kaza kaza kaza kaza eh dole ne sai ka tsara wani ma zai iya cewa kansa ba zan bude wayana ba sai na haddace kaza duk wani ana sa kai yadda imamun razi ya yi da imamun razi ya tafi neman ilimi makasar sanatai ne biduni an harisa risalatan ursila ile imamun razi shekara biyu ya je neman ilimi duk wasiƙa da aka ba ya karanta ba ana kawo wasiƙa sai sa jaka don kar a zo a ce masa ma mata fulan ya ce bari ya bar neman ilimi ya zo ta'aziyya sai da ya shekara biyu ya samu abin da ya cimma to shi kenan sai ya zo ya fara ya buɗe jakan in ya karanta wani wasiƙa sai ya kabbara a shi albishir aka yi masa in ya karanta wani wasiƙa sai ya kuka share hawaye to dole sai ka tsara lokutan ka koda kana koda kana da lokaci zaka je gona zaka je kaza to menene ko in kana tafiya gona zaka haddace in kana noma to me za ka ɗauko kana kwamin sa zuciyarka ka tsara lokaci lokuta sai takrar ka riga maimaita abin da ka samu na ilimi karka ta ka karanta sau ɗaya shi kenan wata tsohuwa sai ta ji jikanta ya karanta wani kalma sai yana ta maimaitawa sai ta ce menene na maimaitawa jikana ni yanzu ma kana faɗa sau biyu sai na ji na rike sai ta to shi kenan ba kuma kin rike ko eh sai shi dai ta maimaitawa bayan sati sai zai ce kaka menene rannan na faɗa ɗin sai ta manta sai ta ta manta sai shi ya faɗa don wani abu kana faɗa sau ɗaya ka rike ko to wani ka rike ne na yanzu amma gobe sai ka yi ta tunawa <laughs> shi yasa maimai ɗin yana da muhimmanci irin nasu shi yasa za ka rika samun takrara a cikin alƙur'ani alƙari'a malƙari'a wa ma ka malƙari'a yaslawnaha yawmuddin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka Allah ya sa abin da ka duba yadda ita maimaita maka fa bi ayi ala'i yadda ita maimaita maka wailu yawma izin lil mukazzibin a suratul mursalah da wala kan yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir Allah ya ta maimaitawa sannan kuma na sha watsa ilimi iliminka ba zai zauna ba sai in kana ɗauka an kai ma me kana watsawa sannan kuma yawan godewa Allah maɗaukacin sarki na sha uku ka yi taka tsantsan daga attaƙallo ila tafaddur wa tarakus karka zanto kai kana son kawai shugabanci baka tafasa ba ka ƙone Karka malantar da kanka sai malamanka sun malantar da kai wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa za ka karanta tarihin salaf yanzu Imam al bukhari lokacin da ya zo rubuta sahih bukhari fa yana da hajjin hadisi sama da dubu ɗari malamansa suna ce masa ana laka an taktuba lokaci ya yi kai maka rubuta littafin yana cewa shi bai kai ba Imam al bukhari shi bai kai ba yanzu ga ɗalibi ne yanzu nan sai yi wa'azi sai yi rekodin zai fara tura wa duniya ba tare da malaminsa ya tantance masa wannan wa'azin ba to su a da tura su ake ba so imamul bukhari har ya zo ya zanto kullum in ya kwanta barci sai ya mafarki da manzan allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana tafiya yamshi nabi amamahu wa yamshi khalfan nabi sai mafarki yana tafiya yana bayan annabi inda annabi ya taka sai ya taka inda annabi ya taka sai ya taka ya zai ga malamai sun so to annabi yana nuna cewa ka rubuta hadisai na ka dubi littafin su karamatul auliya na imamu khazza duk za ka samu wayannan bayanan ko kuma ya yi mafarki annabi yana karantarwa yana yi wa annabi fifita ya ce wannan annabi yana maka ishara ne yanzu ka duba bayan rasuwan malam jabar malamai nawa kagan suka yi ta bayyana wayanda ka san su yanzu ka je kano wannan ka ga su dr abinan rabi'u kanin dr sani ga su baban gwale ga su kasin hotoro ga abinan za dai ambaliyar ilimi ake yi amma sai su baya-baya don dakta yana nan <laughs> oga yana nan in zai karatu ko su lankwasa kamar su yi ladab suna jin oga yana ambaliyar ilimi to mu yau abu da mu gane ba ɗalibi yana ga da zara ya fara inna alhamdulillah to ba zai zo ya zauna a gaban malami ba shi yasa sau tari za ga dr mansur sokoto allah ƙara rayuwarsa albarka profeso yanzu za ka ga zai zo tafsiri yake amma sai ka ga a dr jabir mai hula a zaune a wajen kai dakta ne ma amma me zai halarci wurin to kar ka ɗauka wai kana da wani level ɗin da in malamin ka ya yaye ka yi ka tafi ko tare da ɗalibai za ku zauna ana karatu kai ka fi ɗalibin ɗiban ilimin yanzu ka je ka dubi tafsirin dr sani wani daga ƙauyen su zai fito manya-manyan malamai daga maiduguri daga kano daga ina duk ga suna sai dai kowa kawai iya kwakwalwarka <laughs> iya yadda za ka ɗeba don wani ibn ne a zaune a wurin an gane ko to kaga wayannan suna abubuwan da ake rasa na ɗalibai ilimi sai daga kawai wani ya ɗauka in zai iya walima ya wa ziminti talatin to an yaye shi har za shi ragu bai ni wa bai <laughs> ba haka ba kana bayarwa kana ɗauka kana bayarwa ka tafi harami ka ga manya-manyan malaman saudiya na ga ga manyan malaman ƙasar suna ba da ilimi su ma sun lankwasa su suna ɗiban wa'annan ilmuka da sauransu to kaga wannan dole ɗalibin ilimi yana buƙatar wannan yana buƙatar wannan ba abun kunya ba ne don kai mai wa'azi ko wa'azin jiha ko wa'azin ƙasa ko kai limami ne na juma'a ko na idi ko ma na limamin arafa ne in akwai malaman ka to har yanzu ba koshi ba ka je su ci gaba da baka ilimi don shi malamin kullum daɗa gano sabon matsalolin yake yi ba ga dr sani ba shekarun yana tafiya ilimin yana daɗa fitowa ka je ka dubi abin da yake wa bakara ba yadda yake ta bakara bakara yake tsaga karatu sama da ɗari biyu da har yanzu ba a sauke ta ba ta je ta ga abin da yake wa ayatu daini <laughs> kamar jibrilu ne yake masa sharha abu kaga yana fitar da fiqhu ana maganar da in ina kamar za a yi kamar ba za a yi ba amma ambaliyar ilimi yake cewa to duk wanda yake da kasani ya karantar da mu shekara ashirin da ya wuce na yau ba sai a diba babu kai <laughs> sai a diba babu kai saboda haka wannan kenan yana buƙatar ɗaliban ilimi akwai na sha biyu mayar da falala ga masu ita ma'ana akwai fil da in baka kware ba kamar zuwa ga wanda suka kware da shi akwai amfanuwa daga zaɓen ilimi da rashin fashi a darussa akwai kuma al'amrul akhair kasratu tilawatul qur'an yawan karanta al kullu fan in kunta da an ta kuna mahiran fiha la budda alayka an tulazima tilawatul qur'an duk wani fil a duniya in kana son ka kware wallahi sai ka lazimci karatun qur'ani da yawa wayanda muka yi hira da su yan medicine zaga in suna da paper gara jarabawa gobe wasu kace ba sa damuwa da lissafi qur'ani za su tsaya su yi ta karantawa kawai an shiga kuma sai ga su wuta ƙwar'ani ba ƙaramin abu ba ne muna da wani ɗalibin a nan garin dr fa'i yanzu haka yana can ya karanta medisu yana mai dugu yaushe ne ma muke hira da shi yana sha'awar ya je ƙara faɗaɗa karatunsa na likitanci a saudiya kuma ya sake karatu na lugha a jami'atul islamiyya a madina Allah ba su iko yaron nan yadda ya haddace ƙur'ani mutum ne baya nuna kanshi baya nuna kanshi amma ina gani yana daga cikin hazikan mahaddatan ƙur'ani a garin nan don shi yadda yake kallon ƙur'ani izo sittin kamar daga alamtara ne zuwa nasu duk lokacin da nake rubuta kuɗi ba idan wani aya na rasa ina yake kuma ina gaggawa shi zan kira sai ta malam dubi sura kaza aya kaza shafi kaza hannu ta kaza layi ta kaza daga ƙasa fatsara kaza daga sama fatsara kaza to kuma ka je ka ga wutan da yake a medicine akwai makarantar malamin mustapha gambo alarama abokin shan musa da mai hula akwai dan wane ne nasa maraya ne girma da shi yaro yana haddace ƙur'ani sai aka killa shi medicine duk lokacin da muke soka na ƙarshen shekara na yayi ɗalibai shi yake mana mc a wurin sai ka ga ja yake kawai yanzu in kana son ɗanka ya zama guru kawai wallahi ko ka so ko ka ki boko boko ko ba zai ba wallahi sai ka hada shi da qur'ani duk kwakwalwar da qur'ani ya bude shi babu abin da ba zai shiga ba me ya hadar da annabi qur'ani ne wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika azim duk karatun da zaka in baka da qur'ani ba ai boosting din kwakwalwarka ba baka da rai gawa ne in qur'ani ya shiga walakan aw aina ilayka me ruhan to yanzu rai ya shigo min amrina da an kira annabi gawa don me ma kunta tajri mal kitab baka san qur'ani ba wala iman walakin ja'allahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina ah, me ya bambanta fantami da sauran ministocin ba su iya turanci ba su iya amma ne ƙur'ani duk wani ayan da aran mai ke jawo masa yadda ka san kai kana browsing a google shi shine mr google inda kai shi ana jawowa kawai yana gaya maka aya kaza sadara ta kaza kamar kwamfuta fatoyi malaman lujinan nan duka gaba ɗaya sai ga maka ga lambobin su. na zauna da shi kuna zaune lokaci ɗaya sai ga yana surutu shi ɗaya ashe wani da sa ɗebo sai ce malaya kana magana kai kadai a shi wata tilawa shi aka ɗebo jami'ar da ya je mai kyau ce a can scotland makaranta mai rai ya je allo ya buɗe masa kwakwalwa ai ya faɗa ƙur'an ya buɗe mishi dubi irin turancin su bin usman wanda aka ce ko bin clinton sai dai ya shafa fatiya ya kyale shi ya haɗu ya haɗu ya haɗu ƙur'an eh, larabcinsa ma fasahar daban hausan ma fasahar ta daban turancin ma fasahar ta daban yanzu da zai koyi baburanci ko ya zo ya sai ya fi ka iyawa lokacin da bin usman ya zo garin nan shekaru kusan ashirin ko na makamata ka ya koga a balin ya yi ya ɗanyi gudu don ya motsa jiki daga can zuwa bakin asibiti ya dawo sai ta gaya masa yaya za a ce ina kwana don duk wanda ya zo da shi sai to ba kai za ce girfiya ba in ka ji sanadin girfiya yadda yake fitar da shi ma wannan ka ka ji sa daban da na da makari da komai na nasu ƙur'ani ya buɗa musu me ya haɗar da mai tumbudin kilawa malam jafar me ya haɗar da shi alƙur'ani ya ɗauko ta yawo ya yawo ya yawo ya cakota a cako cakota a gefe kana jin malin jafar ka san dai nan dai wa in naka latulakal qur'ana a nan yake ko min hasadarka saboda haka duk yadda za ka yi kana son ka haɗu ka karanta alqur'ani ka san ma'anarta ka karanta ta ka san ma'anarta ka gama karanta ta baka san ma'anarta ba an cuce ka ai karanta ta ya fi wuya kana sanin ma'anarta ba shi kenan ba wanda zai gaya maka wani abu akwai wani group ɗinmu da muka yi haddan qur'ani a lokacin a maiduguri akwai muhammad bello akwai musa mansur eh, akwai kuma eh, muhammad kabir muhammad kabir eh, ɗa ne ga malam garba ɗan yaya bbc sun hira da shi ma ya faɗi tarin rayuwarsa kusan malaman ku da ake bai ci sati biyu uku ba to gurubin an kai shida in muna aji malami bai zo ba sai mu ce akan mu bata wannan lokacin bari a ɗauko tilawa wannan ya ɗauko sumuni wannan ya karɓa wannan to idan mutum ya ɓata ba a gyara ka fassara kawai za a faɗa sai ka ɗauka fassara kawai sai za ka ɗauka ji kawai magana kake yi saboda haka ƙur'ani qur'ani wallahi ba ƙaramin abu ba karanta shi sanin ma'anarsa yanzu sai mutum ya zama ɗan birni saboda haka a kowane fil karatun ƙur'ani ko da ka iya haddace shi ba ka iya karanta shi kuma ka san ma'anar shi in ka karanta shi ka san ma'anarsa kuma ka fi wanda ya haddace ko bai san me ba ma'anar ba amma a ce ka haddace ko ka san ma'anar ai magana ya kare kuma yanzu wallahi in baka haddace qur'ani ma ka ji kunya tunda yanzu za ka je jami'o'i ɗalibai ne yan boko amma suna haddace Ka kaga wani yana karanta biology kuma a jami'ar ya je ya koyi baki ya haddace alkur'ani ɗaliban bauchi a unimet an san su da haddan ƙur'an kowane fil za su a masallaci suna koyon ƙur'ani a wajen shan aligarciya yanzu ga doktor a nan ɗan koko ne shi chemistry ne amma ga shi na ya haɗa ƙur'ani chemistry ne bayarabe ne kuma a karatu da har su Saudi eh, abin an zona an zona kasashen da maza ga babu addini to kai yanzu kawai ka kai ustazu ka ke mu ka daga wando ka zo kana bata rai ta ce gusa da Allah ana ustazanci ba karatu ne an ce kwamiti ka shiga dan kwamiti ba za ka yi karatu ba <laughs> ko ba ka ba an ce kaza an ce kaza in matsala ya faru ko kai ta fitina to ana suna ba karatu ne shan hamza ana suna ba karatu ne kawai za ka yi suna ka yi karatu ba za ka yi suna baka gyaru masu yi su yi wannan ke ba ka sani ba ana so ba nan gaba mai gadi masallaci masu ya ta kur'ani ba baiwar gidan imamul bukhari baiwar gidan imamul bukhari ta fito da su a ba ko menene sai wani ya ce ta kawo a bata menene sai ta ce wannan za a yi bai'ul kaza bil kaza riba kenan za ta a ah, wannan fa wace ce za ta ce baiwar imamu bukhari ne baiwar gidan imamu maliku ne za ta a ah, oh inda gidan imamu malik ai ko kaza ne sai ya baka fikihu saboda haka labudda qur'ani yana hadar da mutum jama'a yana ƙara wa kwakwalwarsa capacity yana buɗa masa yana sa mutum ya zanto ƙwararre wayayye kuma ya daɗa nutso domin duk wani fil da za karanta yana da gaba cikin qur'ani ne ko ba gaba yana da gaba cikin qur'ani biology na asali ma Al-Kur'ani alqur'ani yake wal yanzuru al insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib hatta makhraj al mani har inda mani yake fita qur'ani ya ga masa ba biology ba biology ne يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة أوكر ما أقول مخلقة أقول هو غير مخلقة فوانا مخلقة ده غير مخلقة كجميع بيولوجيا ورورة ما كمان إن بيلاد بيو قرآن بزي سامونه مخلقة وغير مخلقة جمع لنبين لكم ونكر في الأرهاب ما نشاء إلى أجل مسمى thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum ayoyi ne biologically biologically alam yakun fata min yumna ko tumna ba duk biologically ba idan kuma kana son ayoyin da za su yi maka magana chemistry a a hada kaza a yi kaza ayi kaza ilimin kimiyya wa an zannal hadida fihi ba'sun shadid kana an shiga kere-keren makamai fihi ba'sun shadid ba ana ka samu nukiliya ba ana ka samu kasa wa min al-jibali dudadun bibun wa umrun mukhtalifun alwan wa gharabibu sud ai wayana ba karamin kimiyya ne a wannan wurin Ya yakhruju minhu ma shuwazun min nar wa nuhasun fala tantashira da shuwazun da nuhasun ai kimiyya ce ba karamin abu ne a wurin za ga ƙur'ani zai riga ɗauko maka wasu fannoni yana gaya maka wasu jiragen da ma su ba a iya kera su a waje sai a cikin ruwa walahul jawarul mun sha'atu fil bahri kal ala yana gaya maka fasalin koguna marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan wani wuri ta hadha azbun furatu sa'ighun sharabuhu wa hadha milhun ujaj sai wasu ka ce mai daɗi daɗin shi ake samun kifi amma ba a samun gwalagwalai da uranium a ƙasa amma mara daɗin kifi baya rayuwa a ciki amma ana samun gwalagwalai da uranium a ƙasa sai Allah ke karya kuke wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna me hilyatan suna fa a kowanne kuna kama kifi a ciki kuna cire gwalagwalai a ciki nan duka wasu abubuwa ka je alqur'ani ka gani Ƙur'ani menene bai faɗa jikinka ba dama a jikinka ba kai shine sama ba wamsahu bi kun. bai kira kai ba alam na Allah wa aine ba ido ba wal anfa bil anfi ba ba hanci ba sana wal lisanin ba shiga baki ba sana fa wal udhna bil udhni ba shiga kunne ba sannan kuma a nan har qur'ani ya zai kasa yake cewa kun fi lasara salat fasru kun wa aibiya ba hannu ba wa arjuna ba kafafuwa ba sannan kuma ƙur'ani bai kira tumbi ba bai kira baya ba bai kira kama har ya farka farka duk ƙur'ani ya kira Allah ya ce mun saukar da alƙur'ani fihi ne zikrukum gaba ɗaya fasalin ku a cikin alƙur'ani yake sannan kuma naƙuda ƙur'ani ya kira fa a ja'a hal makhadu ashe akwai naƙuda ke ɗaukan cike ƙur'ani ya ka fa hamalatu likitoci suka ce in cikin ya girma ki riga exercise fanta ba zan bihi makanan kaga duka wannan akwai tsare-tsare na sojoji duk ƙur'ani ya kawo da ya ce in kun zo fa in khaitum farijalan aw ba sallo salloli bana filin daga sannan ko qur'ani yazo faltakum da'ifatun kaza kaza kaza wal ya'khudhu hijrakum wadda alladhina kafaru la tanfuluna an aslihatikum wa amtiatikum ba duk wayannan tsare tsare na sojoji ba in ka tafi yaƙi kar ka sha ruwa da yawa ba za ka yi action ba za ka yi kai gudu ba wala ma fasala qalutu bil junudi qala inna allaha mubtaliikum bi naharin faman shariba minhu falaysa minhu wanda ya sha ya koma gida ba abin da zaka yi na yaki wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man istarafa ghurfatan bi yadihi duk wani tsari duk wani tsari qur'ani shi yasa mala yace duk wanda duk kin da zaka karanta a duniya sai ka karanta alqur'ani sai ka san ka duk malaman mu da zaka ga suna bada tarihin su sai kaga malam ya ce maka ya soke qur'ani shekararsa kaza dr mansur ya ba da tarihinsa ya soke duk malaman mu na sunna da kake ji ba shirin ya suka haddace ba qur'ani suka haddace sai suka hadu saboda haka a kowane til za karanta alqur'ani da sauransu a nan malam ya ce ta yaya za ka yi hadda hadda yana da tsari ka zaɓi lokacin da ya dace ka zaɓi inda ya dace in ka zaɓi lokacin da ya dace amma ba inda ya dace ba hajja ba zai ba ka zaɓi inda ya dace ba a lokacin da ya dace ba yanzu ka zaɓi lokacin da ya dace amma a tsakiyar kasuwa za ka yi ana haya haya ta gaba yi ba ya sa ko labiri jama'a ba a labiri a bakin hanya ana son kai a yi labiri na inda in ba kukan tsuntsaye ba ba abinda za ka ji amma an yi wani shi kenan can motan kashi ya kurce ya yi kaza ko ina za ka nasu saboda haka labudda akwai bukatar natsuwa shi yasa zaɓi lokacin da ya dace wurin da ya dace adadi da ya dace ka karanta da yanayi yanayi da ya dace eh akwai ya za ka zo kana hadda abuna yanayi da ya dace kana haka kana da ɗan abincin ga kana da ɗan ruwan ka kana kurba amma ga yunwa ga kaza har da sai a hankali sannan kuma ga yadda za ka tsara abin da za ka haddace ga wuyar datun nusha kada ya ta alƙur'ani yadda ka san Allah ɗaya ne in za ka yi hadda ƙur'ani ka zo mai ɗaya ne wuyar datun nusha wannan fa ba sai ƙur'ani ba ko biology ko chemistry ko duk takardar da za ka haddace ka samu wuyar datun nusha allati tabda'u min kaza ila kaza duk lokacin da kana hadda fallan ne ai kake kake min kake photocard din sa zuciyarka in kana karatu sai ka riga gani kana cewa alif lam dal kana tuna wannan shafi na farko wanda aka yi masa ado da furanni tsakiya aka yi masa ayoyi biyar ya fara da alif lam wa ulai zaumul muflihun kana zuwa nan ka san ka gama shafi nan innal ladina kafaru sawa'un alaihim ka sai yanzu ka shiga to amma da zaran ka ɗau wannan qur'anin ana nan wata rana ka zo ka ɗau wani qur'anin da shafin su ba iri ɗaya da wannan ba shikenan haddan ka sai a ce sai dai ka karbi ta'aziyya haddan ka ya tafi to wannan haka a qur'ani haka a sauran littattafai haka nan aiki da abin da ka haddace da ire-iren haka a wani lokuta ya za ka yi karatu zaɓi lokaci zaɓi wuri zaɓi littafi a littafi ka nemi bugu mai kyau ka ba fara da ƙananan littattafai kaza kaza duk anan malam ya baka shawara sannan ka daina reshi reshi an fara wannan littafin ka fara baka sauke ba shi kenan na kaji ka a'a ka yi kokari ka tsara duk littafin da ka fara ka yi kokari ka haddace in ba ka fahimtar karatu kana yi ba ka ganewa ga shawari takwas yawan istighfari neman taimakon Allah rashin gaggawa bi sannu kaza kaza da sauransu waɗannan abubuwa ne da yawa za ku zo ku karanta a nan to amma yanzu bari mu shiga mukaddima don abubuwan suna nan da yawa bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul kitab الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما لم اختار ال... اختار الشيخ اختار المؤلف كلمة الحمد لله ليفتح بها كتابه وأن سنة شيء هناك صور من القرآن أقول صور رجل القرآن الله يبوني سنة الحمد لله fatiha alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ardi wa ja'ala adh nur alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja da sauransu amma ba'du amma bayan ka fa inna mimma don ba karatun ma ɗaya ma ɗaya zamu yi ba yawa ba ga littafi mu bude mu yi shekara ɗaya muna littafi ɗaya a duk karatu za mu tuttura don akwai littattafai da yawa shagunan littafi suna jiran mu a ba fa inna lalle min ma huwa ma'lum daga abin da yake sananne min ma huwa daga abin da yake ma'lumun sananne anna talabal ilma anna talabal ilmi lalle neman ilimi wa sa'ya da kai kawo fi tahsilihi wajen nemo ilimin min ashratil qurbat yana min afdalil qurbat yana daga mafi abin abinda zai kusanto da kai da Allah mafi kusancin abinda zai hada ka da Allah ka samu kusanci da Allah neman ilimin addini an gane ko wa min arfa'id darajat kuma yana daga cikin <clears throat> mafi daukakan darajoji ko ba a gaya maka ba al ilmu min arfa'id darajat ilimi yana daga cikin mafi girman darajoji ma aja adkhala nabiyuna nabiyullahi yusuf as jamaluhu me shiga da yusuf kurgugu kyawun sa mallazi anqadahu wa akhrajahu min as-sijn ilmuhu li'annahu fassara fassara ماذا قل ما الملك يا فسر مصرفين سرقين قال تزرعون سبع سنين دابا كذا كذا فما أصبتم فذروه في سنبله لا قليلا مما تأكل ثم يأ وقال الملك اتوني به ya fassara mafarkin kuma ya faɗi yadda za su yi ajiyar abinci ba tare da ya lalace kyawunsa ya kai da gurgugu wanda ya fassara mafarki ya fita yana fita ya samu minista ka duba kare fa ya karatu sai da allah yi maganarsa ta'allama al-kalba ta'allama al-kalbu al-ilma fa ta'allama al-kalbu al-ilma kare ya koyi ilimi fa ماذا أكل ذبح الكلب المعلم هو معلم ينكم وما علمتم من الجوارح مكلبين to allimuna hunna mimma allamakum la faqulu mimma amsakna alayh professor doc kulu mimma amsakna alayh an gane ko kaga wannan an ce kare ba wanda ya wunsa ga yadda yake amma Allah ya ce in ya samu ilimi Mr. Doc ya samu ilimi na farauta a ci kawai ya kama in ba za ka ci ba gyaru mai ci ya ci kawai kai ka je ka yi fama da goro wanda ke saboda haka mala ce mana ilimi min arfa'in darajat tana yarfa'in lahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa bi fadlillahi ta'ala thumma bi fadlil ilimi ta falalan Allah da falalan ilimi ya ariful insan kaifa ya abu abudu rabbahu ibadatan sahihatan wannan mukaddima muke shi yasa muke yin sa a gurguje albarkacin Allah da albarkacin ilimi mutum yake sanin yadda zai ibada ibada karbabbe ko mai kawai da yake man lam ya'rif hala ya'rifu sha'an fi dinillahi zai je fa salatuhu bi batilat to da ilimi zaka koyi ibada wa ya'rifu kaifa ya'muru bil ma'ruf wa kaifa yanha 'anil munkar da ilimi mutum zai gane ya zai umurni da kyakkyawa ya zai hani da mai da mummuna ai inda za ka gane ka je wa'azi ba ka yi karatu ba sai ka yi mukaddima sai ka ce amma ba da assalamu alaikum ya ce wa alaikum sai ka ji gumi yana zuwa to da shi za ka yi al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa ya'rifu kuma da ilimi mutum zai sani kaifa yattaqi ya zai kare kansa sharra shahawat sharrin sha'awa wa shubha da sharrin shubha bi talabil ilmi da neman ilimi ya kunu insan ala basiratin mutum zai rayu akan basira duk wanda ba shi da ilimin addini ba gidaje ne qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala ma ba ala basiratin ana in ja annabi huwa wahdahu qala wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ana minal mushrikin wa ala burhan shi yana kan hujja wa da shi yahuzul insan mutum yake samun fadlan ya huzu yake samun fadlan falala kabira mai girma taufiki da dacewa fi duniya a duniya wa daraja da darajoji a maɗaukaki a fil akhir a lahira wa inna mimma yatafa'alu bihi lalle daga abin da fa'alu. menene alfa'alu kyakkyawan fata ya wa doctor kyakkyawan fata da <laughs> ya yawwa don ya zo hadisi annabi yana kin camfi wa yuhibbul fa'ala yana son kyakkyawan fata shine wa inna mimma yatafa'alu bihi lalle daga abun da ake masa kyakkyawan fata wa yatabasharu bihi ake wa juna albishr da shi an yura almar'u an yara almar'u mutun ga shababan matasa nashidina suna da kuzari yas'auna suna kai kawo jahidina suna kokari fi tasirin ilmi a neman ilimi nan masallaci akwai matasan da suke kwana suna haddan qur'ani suna fi ma nan suka haddace ka je masallaci abali ma za ga wannan duk inda ka ga masallacin ahlus sunna sai ka ga akwai masu haddan qur'ani akwai darussa to yana daga cikin abin da zai sa ka yi wa al'umma kyakkyawar fata ka samu matasa suna da kuzari wajen neman ilimi an gane ko suna halartar majalisin ilimi suna halartar wajen karatu yan mata suna tasowa suna shiga islamiyya suna shiga majalisi suna shiga tafis to wannan ana yi wa wayannan al'ummar kyakkyawan fata ana musu kyakkyawan fata kwarai da gaske malaita ce yabdiluna auqatahum yabdiluna suna bayar da auqatahum lokutan su wa amwalam da dukiyoyinsu wajen neman ilimi su sayi littafi su yi kaza su yi kaza wa yut'ibuna suna gajiyar da wa yut'ibuna suna gajiyar da abdanahum gangan jikinsu fi sabili a hanyar tahsilil ilmi samun mai ilimi wa hadi ghayatun wannan manufa ce sharifatun mai daraja wa manzilatun matsayi ne hamidatun godadde wa man kaba shi ma man kaba matsayi ne jalila mai daraja bal bari ba gaba inna zalika lalle wannan kaga matasa na neman ilimi zakiru na yana tunatar da mu bin ra'ilil awwal da magabata na farko jama'a na farko da suka gabata yadda suka sa kansu neman ilimi min salafi na daga mu as-salih na kwarai alladuna wa'anda qatta'u suka yayyanke qaqqa'u suka yayyanke aqaraha nawahiha safaru min nawahi dunya junuban wa shimalan yatlubuna al-ilma waɗanda sun yayyanki ha sassanin duniya sharqan gabas wa gharban da yamma shimalan arewa wa junuban da kudu fi tasiri al-ilm wajen samun ilimi yanzu ne za ga mutum ya ce maka ya je yawon bude ido ya je dubai ya je kaza ya je kaza to me ya je yi su magabata su yi wannan tafiye-tafiye ne don neman ilimi su yi tafiye tafiye don neman ilimi su a zamanin dama da kafa hatta balagar har ta kai himmatun himmarsu an halu shaharan sun yi bulagurin wata guda min ajli hadisin wahidin don hadisi daya dr sani ya ka cikin littafinsa albina'ul ilmi sahabiyun jalil safara min ajli hadisin wahid سافر من أجل حديث واحد وجابر بن عبد الله جابر بن عبد الله حديث في إيه؟ حديث يبعث الناس يوم القيامة خفاة أوراتا غرلا سمعه عن شخص فقال إنه سمعه من صحابي فسافر جابر إلى إلى الصحابي كي ما أمن don dama akwai sanadul ali ka ji hadisi a bakin wanda ya ji a bakin wani akwai darajar ka zo ka ji darin a bakin shi ba shi da abin hawa asusu ya yi ya tara kudi ya sayi jaki ya hau ya je tambayi wannan hadisi da ya je samu sahabin sai sahabin ah, aka sallama aka tana sallama waje ta ja tambaya waye aka shigo aka ce jabir ne yace a tambaya Jabir da Abdullahi ce sai fito da sauri ce Jabir bin Abdullahi maraba aboki na dan wani ya rungume shi ce mu shiga mu shiga ci abinci ce a a ban zo don in ci ko in sha ba hadisu hadisu uh, yub'athu an-nasu yawm fata kura da kura hal samitahu min rasulillah qala sami samitu sai ka ta haza bai ni wa na shi ke da sai kwa wata ɗaya yana tafiya ya zai tambayi wani hadisu ya koma saboda haka wannan suna shi na nan ya yi ishara hatta balagar himmatu himmar magabata ya kai a tsara hasun yanke sasannin duniya sharkan wa gharban shimalan wa junuban fi tahsil ilmi hatta balagar himmatu har himman su ya kai an yar'alu sharan suka yi tafiya wata guda min ajli hadisin wahid don hadisi daya shi sa sai mala ce nahika ina hana ka anin rihlati game da tafiye-tafiye almutaqatti'a wanda take yayyanke ko ina a duniya duna zalika ba dan ilimi ba yanzu wani zai iya tafiya ko ma yaya ne ya je wani abu nan amma ba shi da kuɗin mashin shi kenan yana ganda da majalisi da kafa saboda haka sai malai ya ce wa hadal al-amr wa na al-amri an yana nufin as-sa'yu kai kawo warrihla da tafiye-tafiye fi talabil ilmi a neman ilimi kar kai wasa da shi in ka samu dama duk kankantar dama kar kai wasa da shi waye ne cikin salaf zan zo in kawo muku shi in a karatu sukan gaban ya zo kaina ranar sallah ba amma ya zo gidan malaminsa sai malai ta ka abincin sallah ne sai ta a'a na sayo ana hutun sallah din ɗalibai ba za su zo ba na zo a bani hadisai dama ka samu ko da kaɗan ne wannan yana tunatar da ni da marigayi mala abdullahi sayina allah ji kansa da rahama ya sa ya huta kun gane shi mala abdullahi muka je mai riga muka je shi ko da zan ta ya raka ni kasuwa ne to in muna mota shi kafin shi da manya-manya aljihu ba ya rasa littafi aljihunsa sai ya jawo littafi ba sai ya ga wannan zaman kafin a rabu dai ko hadisi ɗaya biyu ya karu da shi wannan yana tunatar da mu su malaman mu sautari suna faɗan wannan akwai wanda suka sauke littafi a wajen usaimin akwai wanda suka sauke littafi a wajen bin za ka yadda aka sauke littafi idan malam ba shi da lokaci in zai fito zuwa masallaci sai ku yi appointment da shi sai ka zauna a kofar gidan takun da zai zuwa masallacin sai kana karantowa da yake kana karantowa yana ba ana shiga shi kenan salat sai an gaba ko kafi ta kana bin ana da kofar gida kalas haka kamar yan jarida malamanmu na najeriya jewa sun soke littattafai a bakunan wa'yancan malaman ta wayannan hanyoyi wannan kenan mala ya ce asayi ah, wa rihla fi talabil ilmi qurbatun abema tafiye tafiye a neman ilimi kusanci ne da Allah mai girma jama'a alam yusafir nabiyullahi Musa hatta ila majma'al bahraini. fi salasati masail faqat kharqu safina qatlu al-ghulam iqamatu al-jidar amma sai da ce la al-bahrain aw ko in tafiya shekara malala hukma malala labisina fiha me ahqaba saboda haka karka taba wasa da dama dama ka samu na ilimi karka ba da shi sa imamul bukhari duk garin da zai je cin gawe fa in ya je kafi ya kasa kayan sa ya samu malami ya ɗibi a sa yasa ɗalibai suka zo suka fara masa nasiya muna tare da kai a majalisi amma yanzu gashi nan mun ga ka lalace sai neman kuɗi hadisai nawa aka ba ku sati nan suka ce kaza shi shikenan shekaru hadisi ɗari nawa da ya koya a sati ɗaya kuma a ka wannan ke ai mai sana'a ce da ta yi ilimi tunda ba zai tunanin da me za a karya a gida na gobe ba ba zai tunanin kaza ko duk littafi zai iya saya kagin wannan ke ah, mana ya ci gaba da cewa ah, waƙar allafa ahalul ma buta ilimi sun wallafa fi zalika game da tafiye-tafiye wajen neman ilimi mu'allafa wallafe-wallafe da yawa wanda za ka tafiye-tafiyen da magabatan suke na neman ilimi wa min ashuri ha daga cikin wanda ya fi shahara an rihla fi talabil hadith lil khatib al baghdadi rahimahullah ya rubuta littafi akai an rihla fi talabil hadith wa amma ma huwa mabsutun wa amma amma ma huwa abin da ya zanto mabsutun an yada shi fi kutubi tarajum a littattafan tarajum menene tarajum tarihin malamai tarjamatu fulan tarjamatu fulan tarihin malamai wa kutubi adabi talabil ilmi da littattafan dubban neman ilimi fa hadha shay'un kathir wani abu ne mai yawa la yustaqsa ba za a iya tattaro su ba fadlan ballantana ma ala an tsara a irgo su wala ma kana talabul ilmi yayin da neman ilimi ya kasance yahtaju yana bukata ila juhudin zuwa kwazo wa tartibin da jeranta wa zawadi da dokoki kana talabatul ilmi ya kasance ɗaliban ilimi harisina harisina suna da kwaɗayi ala an yasma'u su saurari wannan littafin wa an ya'lamu tilka dawabit su san waɗannan dokokin dawabit dokoki sharuɗa ko dokoki da za su karfafa maka gwiwa allaha kalmar allaha ya'ni la allaha mai wa ta kunu za ta kasance ba da aunila bayan taimakon allah ta'ala aunan zai taimake su lahum gare su ala tafsil ilmi wajen samun ilimi wasu azkuru da sannu za ambato fi muqaddimati kalami a muqaddimar zance na umuran al'amurra mushtarika wanda ake tarayya da shi da ɗalibin ilimi duk ɗalibin ilimi yana bukata wayannan al'amuran sawa'un duk ɗaya ne fi hizbi wajen hadda kana bukatar wannan abu au fi fami ko wajen fahimta kana bukata am qira'atu ko a karatu ثم أنت إلى سنة إن قورا إلى التفصيل زواج بياني الميسر واندا الله يتوقع قامنا عن طريقة الحفظ حنة ذاك بوجه حدة والفهم ده فهمته والقراءة ده كراتو بحسب غرغدان بضاعتي إيه guzirina almuzdad dan kadan wajena bi bida'atin muzdad yani samanun qalil a saman muzdad yani qalil bala yake wannan littafin dai dan yana kankanta abin da ya sani na ilimi don tawazu'u yace bi azmi gurgudan bida'ati tamanina kaya na almuzdad dan kadan zai muku bayani ba ana haqiqun malai yace ni na cancanta bi an asma'a saurara min ghairi sama da wani na ni ya dace in saurara la an yasma ghairi minni ba wai wani na ya saurara da gare ni ba wannan mukaddima shi ya samu ka karanta shi a gurguje amma karanta cikin littafin ta ne za mu karanta shi a natsaye muna da minti tara umurun al'amurra katul wacce aka yi mai tarayya da ita umur al'amurra ce mushtarika aka yi tarayya da ita ya yani mushtarika bayan ahli physics wa biology wa geography wa wal'aqida wato abubuwan da malam zai ka nan mushtarika li kulli talibin min al-ilmi an yattasifa biha la budda li talib al-ilmi minha muddin kana neman ilimi na boko na addini ga wani al'amuran da komi da ruwan ga kowa yana ciki fi jami'i a cikin dukkanin tsuruki hanyoyin samun samunsa tahsilihi samunsa ijadihi lil ilmi ke lil ilmi awwal addu'a al'amari na farko shi da me addu'a wanda zai karanci math yana bukatar adu'a. english addu'a biology chemistry addu'a haddan qur'ani tajwidi nahwu balaga addu'a ai wannan ba shi ba ma duk abinda da so a duniya addu'a shi yasa za ka ga irin wannan da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi addu'a kan ilimi wa qul rabbi zidni ilma annabin Allah zakariya bai samu aihuwa ba sai ce rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin kuma ya samu aihuwa annabi ma da ya ce rabbi zidni ilma ya samu me ilimi idan kana karanta qur'ani tara kullu nabiyyin da'a wa ajaba Allah du'a'ahu Allah sai yace fa da'a rabbahu yace fastajabna lahu fastajabna lahu wa qala rabbukum ud'uni astajib duk wani ilimi haddan qur'ani haddar hadisi haddar kaza biology chemistry hadda kake so a'a ka gane darasin kake so addu'a shi yasa imam shankiti shi ya rubuta adwaul bayan fi zal qur'an bil qur'an da yazo kan sami'a sai ya rasu imam shankiti sahibu adwaul bayan fi zal qur'an bil qur'an allafa tafsirahu fa kataba min al fatiha baqara ila qad sami'a allah fa tawfiya izu shida da ya rage ɗalibinsa ne karasa. kan sami Allah ilan nasu mai tilmizuhu to amma malam ya sha faɗa in yana tafsiri sai ce misali ina zo suratul ma'arij zan ƙara bayani akan aya kaza to kafin ya zo wajen sayarar ɗalibin in ya zo ya zana gam sai ce to na iso wannan wurin malam ya ce akwai bayani da zai yana sai ɗalibin ya yi addu'a wani wacce sai ya kwanta barci ya farka sai wani basira ya zo masa sai rahoton wani wajen wasu yi mafarki da malamin nasa shankidi ya kama hannunsa a labri ya aza hannunsa a jikin wani littafi ya bude littafi ya karanta ya karanta sai ya ji abubuwan da ya dace sa wuri. man arada ilma fa alaihi bid du'a shi da kawai magana wanda yake son ilimi ya addu'a jaraba kake so ka ci ka yi addu'a addu'a tsantsar addu'a an yad'u Allah da'iman ya roƙi Allah ko da yaushe da'iman fa du'a'u bi fadlillahi ta'ala addu'a fa ta dalilin falalan Allah yaftahu ma kana mustaghliqan addu'a yana buɗe abin da a kulle ga wani abu a kulle kanai makulle kulle babu guduma da cinsul baya fasa wannan kwanan addu'a shi yake bude shi addu'a alfatihu lima ughliqa wanda ke ce salatul fatiha duk abin da a rufe addu'a ne zai buɗe annabin Allah zakariya alaihi salam bai samu aifuwa ba lam talid zaujatuhu likitocin sun duba gaba daya ba za ta aifu ba amma lamma da'a rabbahu maza qala ta'ala fazlna lahu wa aslahna lahu maza mu muka gyara matar ba tare da an tsaga ta yin tiyata ba kawai Allah ya gyara lamarin sai ta fara haihuwa kai addu'a yana bude abin da yake arfe annabin Allah Musa ya roki Allah tsira ya bugi baharun nil kuma ya tsage ya wuce yau ka je ka bugi baharun nil mana mu gani kai saboda haka addu'a tana buɗe abin da yake a kullum a'a ba zai yi ba ka yi addu'a mana wa ya san garin biyu za mu zo mu samu irin zaman lafiyar da muke ciki a cikin wannan gari a haka wala har wanda ya karatu ma an yi wannan lamarin kaza kaza wannan su ojiman mai ta nan su ne a biyu ɗin ma zuwa sallah ɗin gashi gashi me ya kawo saukin wala addu'a ce ba wani abu bane addu'a ce saboda haka duk abu abin da yake kulle addu'a yana bude shi wa yuqarribu ma kana ba'idan abin da yake da nisa addu'a yana iya kawo shi kusa eh, kar kalli nisancin sa yanzu zai zo wa yajma'u ma kana mufarraqan yajma ma kana mufarrad abin da ya rarrabe addu'a yana tattaro shi annabin Allah Yusuf bai rabu da babansa Yaqub ba me ya da su addu'a hatta ya qula abu inni la ajidu riha yusufa laula an Dan danka ya bata shekara goma ashirin talatin addu'a abinda aka rabu da shi addu'a yana iya dawowa da shi ya sake ki ki gyara halin ki ki ta addu'a zai dawo <laughs> saboda haka abinda ya rabu addu'a yana tattaro shi wa yusahilu ma kana asiran yani ma kana sa'aban wa yusahilu yani wa yusiru addu'a yana sauƙaƙe ma kana asiran abin da yake da me wuya abin da yake da wahala addu'a yana sa ya zanto me me don haka duk darasin da yake wahalar da kai ka yi addu'a ba mamaki ta baka irin addu'a Allah ba shi da matsala ba yaren naka yana ji in ka zo ce rabbi zinni ilma da niyyarka ya sani in ka so kuma da yarenka ya Allah ka sa in ci biology nan ya Allah ka sa in zama guru a kan kimiyya ya Allah ka bani haddan qur'ani ya shikenan Allah ne nashi ne shi ne mai abu, baka ji mala'iku sun ce subhanaka la ilma lana illa ma allamtana ba da Allah bane waye malamin annabi Allah wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka kuma Allah ce inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mu za mu tara makaranta da sai za qara'na fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana wal kalamu an du'a magana akan addu'a wa sha'nuhu da sha'anin addu'a amrun al'amari ne uniya bihi sun kula da shi sun ba shi kulawa halin ilmi ma abuta ilmi yasa za ga fatawa za ka tambaye su ma za ga baki yana ta motsi rabbi zinni ilma addu'a suke eh wal kalamu an du'a magana akan addu'a wa sha'nuhu da sha'a wa sha'ni da sha'ni addu'a amrun al'amari ne <clears throat> uniya bihi sun kula da shi ahlul ilmi ma abuta ilmi kai karatun sauƙan qur'ani wa wasu yaushe kai sauƙan qur'ani kai kuma haddar ka na qur'ani ya zauna kai da wannan niyyar kai ma ai haddan naka da akwai bukatar kai masa karatun qur'ani ya zauna ba ma mamaki ka iya karatun qur'ani to wannan yana da bukata kai masa addu'a wannan yana da shi kai masa addu'a to kai yanzu kana karatu eh, kana karatu na boko ko na ko sara ko kaza yana wahalar da kai yaushe kai na fila cikakkiyar raka a biyu ka yi ta wasu shi ka gane wani abu da ba ka gane da matsala amala ina ta hajja baya rubuwa yaushe kai alwala kai na fila raka a biyu ce ya Allah ina kamun kafa da wani na gina raka biyu hadda na ya zauna baka roƙa ba ka je kana ta gara ba shi Allah kuma yana nan in baka roƙe shi ba zai ba ka ba amma ka roƙa ud'uni astajib lakum addu'a addu'a to ballantana ma addu'ar ka roƙi ilimi sai ai Allah ko yana son da maka da ilimi ya baka shi a matsayin ibada a'a kai baka iya kiyaye sallah kan lokaci to kai sallah mana bi biyu kai tawassuli da shi ya Allah ya ba ta ikon kiyaye sallah Wala abin da muke ta asarar shi ne addu'a sai ka manta kasuwan tsubbu sai ya rika ci yan tsubbu sai su yi ta ci ya neme ka da shari sai ya ce ka kamar ka bewa don kai ustazu ne baka addu'a kuma addu'a in kana son addu'a jaka guda Allah ya baka cike da sinadaran addu'a kaje suratul a'raf a suratul a'raf walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa ku roƙe shi da ita me yasa Allah ya ba mu sunayensa ar-rahman ar-rahim al-malik masir ba tilawa bane wai ka hadin a'a fad'uhu biha shine kwanun barada hikima ɗaya kawai ya saukar da sunayensa ka roƙe shi kawai da ita walillahi al-asma'ul husna ma fa'idatu fad'uhu biha ya shakata ya al-alim allimni ya al-alim allimni mata kunta hada mata kunta ya ar-razzaq urzuqni kaje kana sayan bakin taure kana kaiwa boka kana sayan fatalwa ya jefa kan ɗakin ka ya hana ka barci gara da kuɗi ba zai ciwo ba yara suna gini su sa pop su sa ta su sa suna morewa kai ka je ka yi fatalwa kuɗin ba zai ciwo ba sai dai ka ci sha da miyan kuka Allah yana da sunaye uhu biya kowane bukata akwai takwararsa arziki arrazaku afuwa al'afu zunubai ka zo da su ya algafuru buɗi kake so ya alfata ya al'alim mulki ya almalik fado ohu biha amma sai ka gama rayuwarka talauci yana damunka ba ka taba amfani da ya arrazaku ba kasuwanka baya ja ba saba amfani da ya fattahu ba kana ta karatu shekara biyar goma baka fahimci komai ba baka saba cewa ya al'alimu ba ko ina amfani fa ubiya shesa in kana son ilimi addu'a yawwa kawai addu'a lakanin ilimi addu'a shesa Walƙalam anan dua washe anu hu Amrun anibihi ahlil ilmi jama'a dole za mu zo mu tashi akan walƙalam anan dua in insha Allah wata sati mai zuwa za mu sake ɗaurawa inda muka tsaya nan ya nan ɗauki layi tukuna kafin don na san shi ma neman littafin mai ala aladun kudi ne masu yawa sai mu ɗan tura wannan kafin ɗalibai su mallake shi albani kana da magana ne. وشكنا من برقة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة جاثنا إلى عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يسهون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين